sauraron mu da wannan maraicen juma'a tara ga watan satumba assalamu alaikum da fatan dukan kuna na lahiya yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da voa hausa.com ta intanet da kuma ta facebook a shahin voa hausa A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima Jumrau. Maganar samar da alkaryar shirya fina-finai a Kano ta jawo kace nace tsakanin malaman addinin Islama da masu harkar fina-finai da kuma masu aiki da hankali su gano ko kuma hango amfanin kafa irin wannan alkarya. Shin me zai iya yi na samar da ayyukan yi ga matasa da kuma samar da kudaden shiga? Usman kuma kamar yadda zamani ya kawo mana sabbin kahohin sadarwa na intanet haka kuma zamanin shi ya kawo mu ga waɗannan fina-finai na Hausa. Kuma waɗannan abubuwan da zamani ya kawo sun zo ne su zamna saboda haka ne ya sa dan me ba za a nemi daidaitawa akan wannan batu ba. domin a kawo gyaran da ya kamata a kuma tsabtace wannan haraka. Haka yake to saboda wannan maganar ta gyara da tsabtace harkar fina-finan Hausa. Mun gayyato Janar Kabir Galadanci mai ritaya wanda ya tare a radi da ka ya ce zai gina wannan abu da ake kira Film Village a Kaduna kuma har ma ya fara za mu tattauna da shi za ku ji hujjojinsa da dalilansa na shirin yadda zai shirya wannan abu a cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa. tun da batun namu na yau akan fina-finai ne da farko ga wata tattaunawa da muka yi da wata mai shirya fina-finai da ta yi hice a ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma ƙasashen waje, wadda kuma tana ɗaya daga cikin matasan Nijar da suka zo na Amurka a kwanakin baya a ƙarƙashin shirin Yali na shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na ƙarfafa mu matasa gwiwar kama shugabanci a nan gaba. Mun tattauna da ita ne a ofishin jakadancin Nijar a nan Washington DC ranar da jakadiyar Nijar Profesa Hassana Alidu ta gayyace su domin ta karrama su. Assalamu alaikum ni sunana Aisha Maki yar kasar Niger ce an aihe ni da magaramar da aka yi sani da suna zandar kasar Niger da farko dai na yi karatu wanda ake ce ma sociology da faransanci a jami'a ta Abdulmun University a kasar ta Niger bayan wa'annan sai na fahimta da cewa akwai matsaloli da dama wanda suke cimma Niger tuwo a ƙwarya sai na ga me ya kamata a yi don ganin cewa ni ma na ka gudunmuwata don haka ne na zabura na je kasar senegal inda na yi karatun drama da na dawo saboda na nura idan ba drama ne ba babu yadda za a yi mu zauna mu tattauna bisa kan wasu harkai matsaloli kamar harkai yanzu kamar da na je senegal sai ne wani fim da ake ce kaga ake shinhuda yaya ake shinhuda abu ne wanda ake gaya mu idan aka ma armiya da magaram sai a ce ma mace idan kika je gidan mijin kike iya shinhuda amma da yake yawanci ana mu armiya da wuri shekara 14 matan ba san me ake ni bar iya shimfiɗa sai su je su yi ta gyara gado suna haka amma kuma ana musu magana waiciya ne su san yadda suke kula da mijinsu amma da yake ya zama to harka ne na sai an yi magana bisa kan harkar tsiraici sai ba a iya hudin shi a kirikiri sai a boye abin a cikin a cikin malallibi da na je sai na wani drama na ba suna ni mata ku iya shan na gwada yadda matan Senegal ake ba su tarbiya bisa kan harkar kakazu su kula da jikinsu da tsiraicinsu da kuma musamman ma lahiyar jikinsu wadda ta shahi bangaren matancin su na kashi kamar ka hutu daga balaguro ne ka kazi yage sai na ka kasar Nijar na watsa da na yi na ga ya samu karbuwa sai na ce to bari ai hallo in je in yi wani sabo sai na biskan harkan mata wanda idan suka yi aure suka dade bayan wata tara aihuwa bata zo ba shekara daya biyu sai kiga an fara kucece kuce da tsegwami akan harkan hmm. ya kike ganin makomar wannan sana'a zan ce da kika runguma ta yin fina-finai kasancewar a irin kasashen mu har yanzu duniya na ci gaba amma mata ana ci gaba da musu wani irin kallo ya kike ganin zaki Ya kutsa kai cikin wannan haraka da ake ganin haraka ce ta maza to kamar ni dai na ya zamanto na dauki abin kalubale ne a gare ni saboda me yasa wannan sana'a da na zabe ta ba na zabe ta bane dan samun kuɗi na zabe ta ne dan ina son ta kuma na zabe ta ne saboda na san hanya ce wadda zan bi in yi magana akan matsaloli da dama da suka shahi mata saboda haka na ba da kaina na sadaukar da kaina da duk wani abu da zai iya faruwa a kaina na yarda kuma zan rungume shi kuma zan gwada ma jama'a da dama da cewa lalle wannan sana'a da ake ana ganin kamar eh, in kana yin shi kamar sakarci ne ka yin drama zan gwada ma jama'a da cewa lalle drama tana iya sa tutan Nijar ta huta waje kuma tana iya sa hallo sunan Nijar ya huta waje kuma tana iya sa hallo ta wayar da ma jama'a kai to saboda haka ne ni sai ne tunanin cewa lalle wannan hanya ce wadda ya kamata mu mu masu harka fina-finai masu harka waƙoƙi da sauransu musamman ma mata na mu gwada ma kasar mu da idan duniya gaba ɗaya da cewa mu ma muna da tamu gudunmuwa kawowa a kan buska wani al'amarin saboda shine ni na sadakar da kaina zan yi shi kuma duk abin da zai wakana a kaina na yarda zan rungume shi kuma ba zan taba hasa ba zan ci gaba da yin da yin da yin fina-finai saboda na san abin da yasa na zaba kuma na tabbata da wata rana mutane za su gane da cewa lalle ba sakarci bane abu ne muhimmi wanda yake iya sa kasar mu ta fito waje sunan ta ya je waje kuma ga yau dalilin shi ne sa aka zabe ni har na zo DC na gamu da ku to zan ce yau na hoto da tuta duk inda na je a New York da na je da tutan Niger na je Harlem na je Bronx na je New Jersey na zo nan DC duka inda na je da tutan Niger nake huta kenan kasa ta ta huta waje da sunana kuma idan na je ko da yaushe na je idan na gabatar da kaina ce daga Niger nake saboda a san kasa ba sai a ce a ah, Niger Nigeria in ce a ni yar Niger ce to da haka ne nake tsammanin zamu hudda sunan kasa mutum da ma kasa ce wadda ba a san sosai ba a idon duniya kenan dalilin artist ina tsammanin inda muka huta za mu iya kai sunan kasar mu waje kuma mu ma mata za mu gwada lalle wai muna da tarbiyya musulmin ne mu da dama idan na huta sai su ce ah, an gane da aji ko wanda nake sa sai a ce a ah, ana mamaki a ah, to ai mu mun yi tsammanin kamar mata musulmi ba kwa iya huta ana takura muku ana haka haka to zan gwada ma mutane hannu lalle ina da muna da tarbiyya kuma musulunci mu bai hana ba hallo mu fita mu je mu yi takara a irin duniya inda kowace mata za su je. saboda haka ne ni ina um, taka tsantsan da yadda zan ga in na huta na tsare mutuncin kaina na tsare mutuncin tarbiyata mutuncin gargajiyata da al'adunmu na gida gaba daya ta kaka kike ganin zaki iya hada gwiwa da misali mu ce kannywood um, masana'antar fina-finan hausa ta najeriya yadda za ki taimaka musu su karu da ilimin ki ke ma ki karu da kasuwarsu da kuma na tasu basira da allah ya ba su to yanzu eh, zina muku bayanin cewa da zan tafi patakot minista ya bani tutan Nijar to a da aka bani tutan wannan na gwada drama da na yi sai aka yi katari delegation na najeriya yan kannywood sun zo na ta university gayyatar mushina na can sai na ardo yan kani sun zo sai na gayyace su suka zo sai na gamu da ado ahmad gidan da bino kano ado ahmad da ya zo a lokacin ya gani ya bani katin shi na bashi kati na yanzu haka ina shirin zawa na ne sati guda kafin in zo yanzu haka muna bisa kan harkar ganin a cewa kakane za a yi da Niger da Najeriya a rika samun alaka ta zuwa da zawa yanda za a yi mu mu ƙara da su ku ku ƙara da mu saboda ku kun maida shi industry neman kuɗi ne ake a Najeriya da su mu har yanzu kai bai waye ba babu bankin da za ta iya zuba ma mutum kuɗi yayi drama ma ya saida ya biya ta a najeriya akwai da yawan da suke za ki ga gidan producer sun yi da dama edita da dama gari suna da darakta da dama amma mu yan kankan nan ne kenan idan muka haɗa gwiwa da najeriya ina ganin cewa za mu yi abubuwa da dama a tare da najeriya to aisha alhaji maki kenan mai harkar fina-finai To kafin mu fara tattauna da janar Kabir Galadanci ku shakata da wannan wakar ta Adam Zango mai taken mai waka. manna ne wazan bayani babba dangi yan uwa da hausawa su suka yada hoto ya ba za mu yi kuka ba sun mai she mu saniyar ware ba mu da kima idanun sai ka ce wata dabba Ta aure fa ba su bai wa mawaƙi sai ka ji sun kira shi ma da maroƙi ya kama za su sa a baka na jake amma in biki ya zo ko wakar siyasa ko bedda za ku sha mamaki sai su za ka danka burge baki kai ta kiɗa kana ta washin baki su ku su rawa da takun shoki sai kwanto su rinka yi maka liki samun shi duka 'ya'yan saki sai ya je kasuwa ya kirgo riba rufara ya wannan abarwa wa duku wanda ya shuka ya jira ta za ya girba kiwo ya fi kyau Mala Usman ashe ka iya. Aikin wani sai kallo kenan. <laughs> A ashe eh. ya kamata nan gaba Adamu zangu eh. yana neman yan rawa eh. ya zo hada da baban mashahud. Ai matsalan ne ne aiki yayi yawa. <laughs> Yawa to masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da Janar Kabir Galadanci mai ritaya wanda kamar yadda da yanzu na san kowa sani wanda mm. ya tara arada da kashi zai gina wannan mm. fim village da ake ce yawwa to janar salamu alaikum assalamu alaikum da wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ina wuni Wallahi alhamdulillah ya kasar turawa. Alhamdulillah <laughs> muna godiya sosai da ka samu dama ka bamu wannan dama mu tattauna da kai. To ni ma ina godiya da kuka bani dama don mutane su gane abin da muke nufi hmm. ba muna nufin share bane kuma ba muna nufin ah, wai mutane su lalace ba muna nufin gyaruwa mutane ne. Hmm. Yawwa eh, to ganin cewa wannan batu na alkarya fina-finai kuku kuma hmm. fim village ya haihuwar da ce ku ce a tsakanin malaman addinin islama da masu kaunar harakar mm. fim da yan siyasa yawa mm. magana kamar ta mutu sai gashi sarkin kano ya ce mm. ya kamata a duba wannan magana ana cikin haka kuma kwatsam sai muka ji an ce ai ga wani janar wanda ya tara aradi da kashi zai gina wannan fim village ma a kaduna yawa to janar me hujjojinka kuma me dalilanka <laughs> to na gode hajiya wato ah, shi addini gyara yake so ba yana neman abin da za a bata ba ne a maimakon gyara domin kwanna ba da wannan eh, misalin ko da yaushe hmm. mutum ne da ya ga ɗansa yana shan taba sai ya ce na kore ka kaba gidana zai saka shi a ciki sai ya koma kuma ya fara shan kwaya daga nan sai ya zama criminal To amma in ka ja shi a jikinka ka fara nuna masa illar da taba take da shi akan lafiyarsa akan dangantakarsa da jama'a sai ya samu ya gyaru. To haka shi wannan magana fim zan iya faɗa muku cewa ne a cikin ma masu kallon fim ina ɗaya daga cikin wanda yake ban ma san abin da ake a fim ɗin hausa ko fim ɗin abin nan ba. To amma sai wani abu ya faru na duba abu ɗaya mun isa mu hana iyalinmu da 'ya'yanmu ganin fim in ba za mu iya ganin hana su ba ba mu isa mu ki siyan talabijin a gidanmu ba to ya fi mana magafin ɗin da ake yi daga amerika ko daga china ko daga india ko daga saudi arabia da ga wanda yake nuna kalca ɗinmu to in muka ce dole ne za mu ga fim kana so ka kalli wanda yara za su koyi sa wanda kan ɗawu fim mm. nan nan fa na hausa duk da ba kallon sa nake inda mutane suke tsammani ba ba za ka taɓa ganin a cikin fim ɗin hausa na namiji ya riƙe hannun ya mace ba kullum magana da ake waka da rawa waka da rawa to amma ba ma shi ne babban magana ba me isa ake bukun taiki ake barin zaki ina kayan zashi mm. na ɗaya in an ce mun yadda yaran nan maybe da akwai cikinsu wanda suke fasikanci wanda ba sa yin daidai to amma in suka yi fasikancin nan suna yi ne kawai don jin daɗin su koko wani abu suke samu in wani abu suke samu su waye suke da halin da za su ba su abin nan inda akwai mutane da suke su suke ƙara musu ƙarfin yin wannan sai mai kuɗi sai mai mulki sai wanda Allah ya ba shi abin duniya sannan zai iya sayo yar fin mota ya ba ta gida to muna son mu kashe wannan abin ai duk da za mu yi musu magana sai dole tukunan mun rike wa'anda suke sa wa'annan eh, abin din eh, abubuwan da abin nan saboda haka malaman kamata ya su fara duba tukunna yaya ake sun ne ake yi 'ya'yan manyan mutane da kake ganin sa da riga kamar ta tsiranci ba taruwa ake ana zuwa wajen biki a taru ka ga iyaye da 'ya'ya da jikoki duka sun sa damammiyar riga nono a waje eh. duk ba mai faɗa kan wannan ba mm. kuma eh, eh, hajiya in kika duba wanne abu ne ya fara fito da musulunci wanda yake wanda ma ba musulmi ba suka san yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a duniya fim din the message the message din nan ba ba musulmi ne ma suka yi shi ba amma ya mutu ya ya ya ilmantar da musulmai da wanda ba musulmai ba har wa'ansu sun shiga addinin da nisa to saboda haka in wa'ansu za su yi mana mu mai isa ba za mu encouraging ba mu shiga mu gyara abin da yaran nan suke yi ba daidai ba ni mm. musu sai dai mu ce kawai ba su iya ba ba daidai suke ba mm. muna muna muna muna muna son shiga hanyar rahama Allah kuma muna tusa mutane akan abin da yake ba daidai ba kuma su ma malaman suna kallon waɗannan fina-finai to ai wani abu ɗaya da nake tambaya ko da yaushe malamai ba faɗa nake da su ba kuma ni wallahi wannan magana ma bata shafi cewa ko malami ya hana ko mutanen kano sun hana ba abu ne concept da ya zo min a zuciyata na kalli cewa to me yake jawowa wa ma an ce yan fim suna lalacewa an sun fita wajen yin fim ɗinsu mm. saboda ba su da wajen sauka sai hotel mm. kai da ka zo za ka yi fim ka ɗauko yara su zo su maka fim Eh, su zama jarumai in ka zo ka ajiye su a hotel sha ɗaya na dare ka rabu da su bayan da za ka yi mm. kai ma ka shiga ɗakin ka mm. ba za ka iya cewa za ku fita ko ba za ku fita ba amma in ana da wani kammalallen waje ko gida ka ce masa ko fim bilis ka ce masa inda mutumin nan zai iya cewa to bayan karfe takwas za mu fita mm. kwanakin da za mu yi a wajen nan ba inda za a yi to amma kullum yarka tana nan tana yawo tana ji a kunnanta matarka ko ka hana an ka fita tana sakawa tana kallon fim na kai da kake cewa fim nan ba kyau kana cewa suna rawar indiya hmm. ya aka yi kasan suna rawar indiya <laughs> in baka kalli fim din ba to amma me za ka ce musu sai ka kira su kuna rawar indiya me hmm. isa kuka ga kuka su wannan rawar indiya me isa kuke son ku sa wando a duwawu hmm. saboda kun ga wayansu fim da wata ƙasa ta fito wanda yake shi ne al'adunsu suke kuke kwafarsu me isa ku ba za ku yi abin da zai gyara al'adunku ya nuna jama'a a duniya su masu kwafe ku ba a ƙasar saudi arabia fa har yau har gobe har yau har gobe ana yin fim in sallah ta zo ana yin wasanni in aure aka yi za a je a samu makiɗa a yi menene to in wayannan abubuwan wallahi in kika ja eh, waƙoƙin su wannan zango din da kiya faɗa eh, su su nura yan inuwa su alinuhun ne su menene kullum a cikin abu goma da suka ce in ka ce divas da kyau za ka ji guda takwas suna da ma'ana kuma suna nuna mutane wani abu da ya kamata a da yake daidai mm-hmm. saboda haka in ba mai encouraging su ba ni ba na faɗa in ba mai encouraging din su ba to wata ran za mu iya cewa eh mun isa mu kore su daga Kano ko mu kore su daga Kaduna ko mu kore su daga Arewa to in muka kore su suka tafi suka tafi Enugu ko suka tafi Lagos hmm. suka ce za su yi fim suka je suka koma ma suna kwanciya akan gada su cire rigar a su kai ma yin abin da kuke cewa ba sa yi din hmm. dan su nuna muku cewa mun yi din mu ga mun da za ku yi hmm. mun ci nasara kenan da cewa su tafi kuma ba zai hana mun ci nasara da hana su ni gani nake nasarar mu guda daya shine cewa manya su zo su zauna su karɓi waɗannan mutanen yaran nan ina zaune da su kwanakin nan da na fara wannan abin yaran nan za su zo su zauna mai hira da su in ce wannan abin da kuke ba daidai ba wallahi wa'yan sun irin godiyar da suke mun saboda cewa wai ga wani yau wanda ya kai wani dan waje da Allah ya daga shi cewa kowa yana gudun mu shi yana zama da mu ya wasa da mu ya dariya da mu mm. ya ba mu abinci mu ci kuma ya ba mu shawara mm. yaran nan ga kira shi ayyamu ne kuma eh. yau in a ce yake alinuhu ya yi digiri a ce mm. aikin gwamnati yake da yanzu shi ma yana nan yana kuka inda sauran mutane suke kuka <laughs> yana kuka da buhun shinkawa ta yi tsada ba eh. yana kuka amma yau mutum nawa yake ciyarwa mutum nawa suke aiki a ƙarƙashin to don Allah dan annabi ni abin da nake so shugabannin addinin mu shugabannin mu na siyasa da wa'anda duk suke da baki a faɗaji in muna son mu taimaka wa addini in muna son mu yi abin da ya kamata mu sa yaran mu a hanya ta gari to dole ya zama mu ne abokan shawararsu eh. dole ya zama mu ne wa'anda za mu gani su yi ba daidai ba mu musu faɗa kuma mu gyara musu kuma mu nuna musu abin da ya kamata shi ne ya kamata. To yanzu barin tambaye ka a eh, eh, janar galadanci Uh, yawanci ka ga ana kuka da cewa shugabanci a cikin yan fim yana da wahalar gaske saboda kowa yana samun kuɗi yana ganin ya isa bai isa a masa wani abu ba sai abin da ya tsara wa kansa to kai ga shi ka shiga wannan harkar da cewa ga yadda kake so na tsaftacewa din nan ta yaya za ka yi ka shawo kan wannan rashin da'ar da ake zargin cewa akwai ta a cikin tsakanin su ma ba ma a waje ba misali ko gashi dai kai ritaya ne na soja za a hada da na jaki ne Eh, ba ku sani ba wato eh. abu daya da yake nan a duniya shine cewa ba wai baya masu entertainment industry ne kawai suke da wannan fitina ba. Hmm. kuma a asibin zaru sun gina jirgin da mutane wanda suke jiran su samu eh, permanent secretary. Hada hmm. ne kullum a tsakaninsu. Hmm. Saboda haka wato da akwai wa'yansu a ɗan ƙananan abubuwa da ba ɗan waka da 'yan fim bane kawai suke nema kasan nan yan kasuwanmu ma na sabon gari na central market kaduna da kowa suna da wannan muna da wannan problem gwamnati ko kuma wani organization ya kamata ya ringa yin eh, terminus kamar akan leadership akan mm. values akan eh, management saboda duk mutane suna shiga wa'in abubuwa ne kai tsaye ba a mm. shirya su ba ba wani ba su da wani abu da suka eh, ya koya musu cewa wannan in yanzu dan kasuwa ya je ya siyo abu daga China mm. Mm. haka to ga wata tambaya da wani aiko a shafin Facebook a uh, janar hello hello hello To ina ga mun rasa layin amma za mu sake lalubuta sai in masa wannan tambayar. Mm. Eh, yana tambaya ne yake mm. cewa shin yau da gobe fatan alheri gare ku in ji Tijjani Muhammad Difa ya ce tambaya ta a nan shine wai shin da izinin wa za a gina fim village a Kaduna mm. na magana kila yana magana a hukumance ah, tambaya ta ta biyu ita ce wani irin tasiri fim village din da kake so ka gina a Kaduna zai kawo ga addini ina ga ya ansa wannan a yanayin bayanin bayaninsa. Eh, yanzu dai tun da layi ga Juli can eh. tana kokari eh. tana kokari za ta sake lalubo mana janar da fatan Allah ya sa mu same shi saboda ya amsa wannan kuma akwai ni tambayar ma da nake so in mishi ganin cewa hmm. akwai masu adawa da yawa haka za ka ga cikin manya musamman dai mm. malamai ko kuma na gafara amma mm. akwai malaman addinin islama da yawa mm. waɗanda sam sam sam sam sun ki ma su ba da dama yawa ko irin a ce ma irin wannan tattaunawar eh, yawa yawa to tambayar da nake so in mishi Allah ya sa mu same shi kaka zai ya shawo kan irin waɗannan yawa mm. irin yawa kaka zai ya shawo kan eh, wato kina nufin da wani mai adawa ya samu tawagar yawa kaman eh, team wanda za su aiki tare za su haɗu eh, su gyara yawa mm. saboda gyaran shine mafi mafi ala sannan kuma kin san abin da ya dada dan burge na anan ga mm. yanayin jawabin da yayi sai nake kallon yanda dan naga a baya irin comment wato irin martanin matasa a shafukan Facebook mm-hmm. masu zafi to a wannan karin sai naga ga su masu saukin haɗin kai suna ta shiga ma'ana kamar sun dan fahimta ne ko ko suna ne kuma ni suna ta tambaya masu tambaya don su gane sosai malam mm. usman wannan shiri ne na matasa mm. idan muka duba matasa suna cikin Mm. adadi mai yawa na waɗanda ba su da aikin yi. Mm. Kuma wannan an yi kiyasin cewa zai iya samar da ayyukan yi akalla dubu goma. Sama da dubu, sama da dubu goma. To kin ga kuwa <laughs> dubu goma ai ba karamin Kuma akwai lokacin da Umar mm. Sa'id Tudun Wada ya zo nan kasan yanzu yana aiki a eh, Maiduguri yana zuwa yana koma Kano. Eh, wancan zuwan da ya Yawa, inda ya ce akwai wata matsalar da shi ya gani mm. ƙananan yara mm. ƴaƴan ƴan gudun hijira waɗanda an yi banza da su an yi watsi da su ba a ba a ba ilimi mm. ba kula da lahiya ba sana'a yawa ba sana'a idan suka girma me za su yi shine magana to gashi ya dawo yawa <laughs> to janar mun sake lalubar ka an samu ke eh, eh, wallahi alhamdulillah eh, yawa to ga tambayar karanta yawa tambayar wani ne a shafin facebook ya aiko mana da tambaya yake yawa yake wani Muhammad ne yake cewa ah, yana fata alheri ga wannan shiri sannan yace wai shin da izinin wa za a gina wannan film village kenan a Kaduna sannan kuma tambaya ta biyu ce wace irin tasiri shi wannan film village da kake son ginawa a Kaduna zai kawo game da addini tambayar da yake nan to na ɗaya dai duk abin da zaka gina da izinin gwamnati kake gina shi hmm. na biyu ah, zancen addini ai shine abin da nake jaddadawa abin da ba za ka iya hana shi ba ya fi ƙarfinka to mm. me ya kamata kai a cikin addini kai kokari ka gyara shi mm. kai kokari kai kokari kai kokari ka ga yaya za ka yi ka shiga cikin sa in an ce dan rawa ne mm. yaran nan in an ce dan rawa ne yaran nan suke yi to yaya za a faɗa musu a nuna musu cewa rawa babu kyau kuma in ba su yi ta ba ga abin da ya kamata su yi in an ce suna wani fasikanci ne to wai Eh, in fasikanci suke in ba a faɗa wa'anda suke ba su abin da yake sa su fasikancin ba me za yi yanzu da ɓarawo da mai siyan kayan sata waye ya fi laifi. Gaskiya mai sayi. <laughs> Oh, Don yau in baka sai kayan sata sa Ba gobe yau Gobe ya sato ba a siya ba. Gobe ya sato ba a siya ba. Ya yi Ba ai ba zai ci talbijin ba ba zai ci rediyo ba. Mm. So abin da muke cewa mutane su gane cewa mu ba ma addinin nan muke. kuma mm. abin nan abin nan da muke yi in ba mu dan mu gyara addini ba ba mu san mu bata mm. addini ba mm. saboda haka ba inda zaka in ba zaka isa ka hana yarka za ka iya ce mata ba za ta fita amma ai eh, dama mazan da take suka ba janar akwai wanda ya maka tambaya cewa za ka bar yarka ta yi na ce a tattauna da muka yi kahin mu zo nan wancan karo ka ce akwai wanda ya ce za ka bar yarka ta shiga wannan haraka ta fina-finai? Eh, wallahi da wanda ya tambaye ni yace wai farkon eh, abin da ba tambaya wai to sai ka tura yarka. Sai na ce masa to in ta ce tana so wallahi zan tura eh, za ta je ta yi. Saboda lalacewa a zuci take. Hmm. In ta ga ramar lalacewa ba tare da ta je nan ba, ba abin da zai hana ta lalacewa. Hmm, Yawwa, jana lokaci lokaci ya lokaci Saboda haka in damu din, in damu din mun bai 'ya'yanmu wanda muke ake ganin manya. suna yi don an san cewa yana fito da addininmu ne da gargajiyanmu. Mm. Da ba abin ba to amma yanzu ka sami da Allah mutane su yafe ni. Mm. Amma ka sami yarinya wacce don rashin abin duniya aka yi mata aure bayan ta gama primary school. Mm. da ta gama primary school nan ta dawo aka aura mata wani shi ma wanda ba shi da shi ta je ta shekara uku hudu ta haifi abi ta dawo gida ta sake dawowa daki ɗaya ne da mahaifiyarta da kannanta da babansu da ita suke kwana sai wani ya zo ya ce mata ga fim zaki ya ba ta dubu ɗari suka je suka yi fim ba wani fasikanci ba ba komai ba ya tafi ta koma gida ta iya siyan atamfa banda wanda aka bata guda uku mm. ta sai wa mahaifiyarta suka fara cin shinkafa ta ɗau hayar ɗaki ɗaya bayan wata uku dubu ɗari tara nan suka lalace. Eh, dubu ɗari ɗin suka kare ba sake samun wani aikin ba sai bayan wata shida da ta samu aikin nan bayan wata shida sai kuma wani ya zo ya ce ah, kai ina yarinya nan ku kawo min nan bata yana zuwa ya same ta aka kira wata ya kike lafiya lafiya ke jawo yarinya ce ai ni zan aure ki ma to ga dubu ashirin ki same ni a waje kaza ta je ta tafi mutumin da bai saba rike kuɗi ba ta karbi dubu ashirin ta tafi ta je ta same shi ya kai ta hotel ko ya kai ta wani ƙaton gida ya ɗauko dubu ɗari biyu da hamsin ya bata ya je ya fasikancinsa gobe ya ɗauke ta ya kai ta indiya gobe to yanzu zuciyar mutum eh, eh, abin nan ne eh, janar ka kwaso bayani lokaci Allah da za mu ci gaba ranar juma'a mai zuwa idan kana da lokaci saboda mu ma akwai sauran tambayoyi masu saurare iyakacin shirin kenan ku huta lahiya sai ranar litinin da izinin Allah a gaban su kwarai ba za su bare ba